Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita goma sha uku, mita goma sha tara, ashirin da biyar talatin da ɗaya sai kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya ko kuma kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a matsakaicin wato a zangon FM. Sannan ana iya mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet wato yanar gizo a akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na Alhamis. an ba da rahoton cewar farashin shinkafa ya faɗo da kimanin kashi 30 cikin 100 a rana ɗaya tak a garin gombe muna da rahoto kan wannan sannan idan muka buɗe layukanmu ma za mu so ne mu ji daga gare ku koyaya farashin kayan abinci yake yanzu haka da yake an fara samun amfanin gona a cikin kasuwanni yanzu ga nazar nan da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Gamayyar ƙungiyoyin 'yancin ɗan adam sun yi kira ga shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka kan su watsar da maganar membobin su daga kotun hukunta laifuffuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne wani kwamiti daga cikin ƙungiyar tarayyar Afirka ya ba da shawarar fitan membobin ƙungiyar daga kotun ta duniya ko kuma in ce ICC a turanci. har sai an yarda da sharuɗa guda uku ɗaya daga cikin sharuɗan shine ba da kariya da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen afirka tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke da matsuguni a nan Amurka ce ta jagoranci tawagar ƙungiyar inda suka bayyana ba da kariya ga shugabannin ƙasashen Afirka ya saba kundin tsarin ƙungiyar tarayya Afirka. Haka kuma ya yi hannun riga da ɗamarar murƙushe rashawa da ƙungiyar ta tarayya Afirka ke sanyi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin sun ce baiwa shugabannin Afirka kariya baya cikin tsare-tsaren kotun duniya sannan fitar da mambobin kotun a bar shi a hannun ƙasashe akan kansu. Gobe Juma'a ne wakilan ƙungiyar Tarayya Afirkan za su zauna tattaunawa a tsauran taron na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa akan wannan batu. A daren jiya Laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin Aleppo, wanda harin shine mafi karfi da garin na Aleppo ya gani a wannan wata. sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin amurka john kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren na jiragen sama tuni dai 'yan adawa suka zargi gwamnatin siriya akan waɗannan hare-haren duk da dai jami'an gwamnatin ba su ce komai ba bayan waɗannan hare-hare ne kuma ƙazamin faɗa ya ɓarke a gabashin garin na aleppo har jiragen saman ya kashe kimanin fararen hula goma sha biyu wanda hakan ya janyo matsalar karya alkawarin tsagaita wutar da amurka da rasha suka kulla a matsayin masu shiga tsakani tun a farkon wannan watan Kerry ya ce idan dai har ana son yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tangal-tangal ta ɗore to lallai sai an dakatar da kai hare-hare da jiragen yaƙi musamman a wuraren da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin kai abinci da magunguna. Kerry ya mika kukansa a babban taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya bayyana buƙatar ƙaye da tashin jiragen yaƙi da cewa yana da matuƙar muhimmanci don kawo ƙarshen zubar jini da asiriya. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwashe watanni ana kai komo, gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Afghanistan ta rattaba hannu a kan ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da wata babbar ƙungiyar tsageru wacce take ta biyu a ƙasar, wadda ke ƙarƙashin jagorancin wani mai gujewa hukuma kuma mayaƙi da ya yi ƙaurin suna wajen aikata shan zarafin mutane da kuma laifukan yaƙi. Ana sa ran wannan yarjejeniyar ta taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ƙasar da yaƙi ya daidaita, da kuma fatan wannan zai baiwa sauran ƙungiyoyin tsageru ƙarfin gwiwar ƙulla irin wannan shiri. Wannan ita ce yarjejeniya ta farko cikin shekaru goma sha biyar tun da 'yan Taliban suka fara yaƙi a ƙasar bayan dakarun haɗin gwiwa na Amurka suka tsige su daga kan mulki. Ƙungiyar mai suna Hezb Islami tana ƙarƙashin jagorancin Gulbuddin Hekmatar, kwamandan da ya daɗe yana yaƙin sunkuru, inda mayakansa a da suka yi yaƙi da tsohuwar tarayyar Rasha a shekarar 1980. Daga baya kuma suka yi yaƙi da 'yan Taliban kan jagorancin Afghanistan a mummunan yaƙin basasar da aka yi na shekara ta 1990. Hanif Admar mai ba da shawara kan harkokin tsaro ne ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da wakilin hikmatar Karim Amin a taron da aka gununa a kafafen yada labarai. Wannan sasantawa za ta baiwa mai gujewa dokar damar dawowa cikin siyasar kasar bayan shekaru da ya kwashe ana hasashen yana ɓoye a ɓangaren Pakistan. Bayan babu wata matsala da aka fuskanta wajen yarjejeniyar zaman lafiyan, masu fafutukar haƙƙin ɗan adam sun hau tituna suna Allah wadai da hikmatar da irin ta'asar da ya aikata a baya. Hukumar zaɓe ta Venezuela ta yi watsi da kiran sake zaben shugaban ƙasa Nicolas Maduro a shekarar 2016, amma ta barwa masu fafutuka tsige shi kofa a buɗe. Bayan zaman tattaunawa da mambobin jam'iyyar adawa hukumar zaben ta bayyana cewar damar za ta iya kasancewa a kwatar shekara ta 2017, amma fa in har sai mutane masu katin zaɓe miliyan hudu sun rattaba hannu a kanta. wanda yake son kaso ashirin cikin ɗari na masu zaben a ƙasar a cikin kwana uku a wata mai kamawa gwamnati ta zargi shugabannin jam'iyyar adawa da karɓar sa hannun bogi wacce ta ba su kaso ɗaya bisa ɗari labarin ya fito lokaci guda bayan direbobin bas da suka fara zanga-zanga akan titunan ƙasar saboda matsanancin halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki ɗaruruwan direbobin bas-bas ne suka cushe hanyoyin babban birnin ƙasar venezuela wato caracas domin neman ƙarin kuɗi da kuma kariya daga rikice-rikice direbobin sun bayyana za su ci gaba da zanga-zangar har zuwa ranar alhamis har sai an biya su musu bukatunsu labaran duniyar kenan aka saurara To madalla rahotanni daga garin Gombe na faɗin cewar farashin shinkafa ya faɗo ƙasa warwas tsakanin jiya da kuma yau ga Abdullahab Muhammad da cikakken bayani. Bincike ya nuna cewar sanadiyar shigowar sabuwar shinkafa kasuwa da aka shuka a daminar bana ya kawo saukin kuɗin shinkafar. Abdulhamid Muhammad wanda aka fi sani da suna Ɗanladi Tula shine shugaban masu fatocin shinkafa a jihar Gombe. ya yi ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta wayar tarho. Alhamdulillah lallai shinkafa an samu sauki ba an kare farashi ba dama farashin ai ba mu ka kara shi ba ko ba mu ka kawo shi ba. Wancan karon lokacin da ta yi tsada Allah ya kawo shi. Yanzu kuma a cikin ikon Allah komai al'amura ya canza shinkafa an samu sauki ta. Saboda sabuwa ta fito. Yanzu shinkafan nawa take? Na'am to ita shinkafa dai kala kala ne. Akwai wanda ake sayarwa ana ce mata Jamila. Ita sai ta fi kowace kyau. Ita buhunta a yau abun da ake ce da shi a gombe ana ce da shi naira dubu ishirin da biyar sakamakon kwanaki kamar shekaran jiya ko kuma wata shekaran jiya ana ce da shi dubu talatin da bakwai yau ana sayarwa ashirin da biyar akwai karama wadda ba ta kai ta ba ita kuma da muna sai da ta dubu ashirin da bakwai ashirin da takwas zuwa dubu talatin yau ana sai da ta dubu ishirin dubu sha takwas insha Allah nan gaba kaɗan muna ga cewa ƙasa da aka ma sai an samu sosai sakamakon an yi noman gwamnati ta tsaya sosai ta tallafa jama'a an yi noma sosai an samu amfani an samu amfani sosai insha Allah muna da cewa in Allah da gaba kaɗan ƙasa ma sai an samu da haka. Wannan shinkafar iyakacinta cikin garin Gombe ne ko kuma dai duka yankunan ƙananan hukumomin nan sha ɗaya ma haka ne. Yau ne abun ya fara cikin garin Gombe nan headquarter nan fadar jiha kenan. amma dai sakamakon abun da yake yayi tsamari ko ina an samu labarin muna ga insha Allah ko ina da ko ina saukin ya ji a jihar Gombe to wannan farashi da yake ya sauko kasa na shinkafa dukkan masu sai da shinkafa ne abin ta shafa ko mu da jihar Gombe kan ya shafi kowa kowa da yake harkar shinkafa ko kana da mai tsada to ta yi sauki ko ba ka da shi ta shafe ka kowa ta shafe ta bangaren mu muka jihar Gombe tun da sanar shinkafa abun ya shafe shi wato kamar mudu zai kama nawa kenan mudun shinkafa yau dai abun da ake sayarwa a garin Gombe duk abun da ya haɗu naira ɗari biyu da hamsin hamsin wasu fararawa ma suke kada suna cewa yau shinkafa ɗari biyu da hamsin hamsin layi ake ana sai a hannayen mutane wasu mazauna garin Gombe da na tattauna da su ta tarho sun shaida mini yadda suka sayi shinkafar ya nawa kuka sayi shinkafa yau shinkafa yau ya saniya ɗari biyu da hamsin sannan kuma ta tuwo kuma naira ɗari biyu. me ya haddasa saukan farashin nan. wallahi ubangiji allah ne kawai kawo wasu sauki ni na siya ba wai ba ba wai ba na siya shinkafa kwano ɗari biyu da hamsin hmm. sai na zaba. to shinkafan yar gida ce ko kuma ta kasan waje. yar gida ce ga ta nan mai kyau don marabantar da yar gwamnatin kawai buhu ne. sunana shafiu idris shugaban matasa na cibiyar apc na ainihin ga na shinkafa ta sauka a gombe saboda hannu ma na je da kaina na siyo saboda ko ina kawai ga talakawa ba masaka tsinke suna ta bi suna ta sayan wannan shinkafa dai suwaye suke sai da wannan shinkafa wallahi bayan Allah ne kawai suka fito don kwanaki girma gwamnan jihar Gombe ya kashe kungiyoyi saboda kungiyoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo waɗannan matsaloli. To sai zamana mai girma gwamnan Gombe ya dakatar da kungiya idan mutum ka kawo abun ka za ka iya zuwa ka sai ka kawai ba sai ka kira layi biya ba. A yanzu maganar da nake gaya maka talakawa dai a Gombe dai yanzu ko ina ka je ka maganan kenan. Yanzu dai 'yan ƙasa za su fara sa rai da yiwuwar al'amura za su daidaita ganin cewar kuɗin cimaka ya fara yin ƙasa. abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a Najeriya. wake na yin tsada gero na yin tsada shinkafa na yin tsada yanzu na warke ni ba zan ci tuwon hoda ba alike gudu ga sanarwa nan ne yi, a faɗa wa mutane shugabanninmu ya kamata duba batun ma a gaida abdul wahab to kafin mu buɗe layukan mu bari mu so kunne da wannan waƙar. sake kiɗin ku gaba ɗaya. ya ku zo ku ji kalmar gaskiya. Amma fa in ku kuna san gaskiya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla mun buɗe layukanmu kuma kamar yadda muka bayyana wato za mu soji ne daga gare ku kan yadda farashin kayayyaki abinci suke a garuruwanku akwai wani canji a farashin kayan abincin nan ne cikin kwanakin nan ko kuma babu za mu faro daga kaduna wane ne kan layi to salamu alaikum wa alaikum salam wa magana To, takwaranka ne Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To, Malam Ibrahimu yaya farashin abinci yau nawa ka sayi mudun shinkafa? A gaskiyar magana yau ban sai mudun shinkafa ba. Hmm, amma ka sai buhun ne? ne yadda muke jin labari, hmm. gaskiyar magana ya fara sauka idan har aka kwatanta da kwanakin baya. an ka ce ya fara sauka kana nufin cewa nawa kaji ake nawa kaji farashin a kasuwanni ba kamar da ba musamman kaga masara ya fara zuwa mm. da doya da su dankali da sauran wasu abubuwa mm. tabbas har ga Allah abincin yana sauki kuma jama'a an yi noma matuka ba kamar kwanakin waɗancan shekarun da suka wuce ba a ma noman sosai fatan mu dai Allah ya ƙara to to mun gode kwarai a takwarana har yanzu muna nan a kaduna wane ne kan layi a suna na abdullahi lala stela tashar mota kawo a kaduna a nigeria to abdullahi wani karin bayani da ka mana game da farashin kayan abinci a nan kaduna eto eh, eh gaskiya farashin kayan abinci musamman ainihin kaga kayan a ce gwari haka irin su tumatir su wane ne hmm. gaskiya yana arha sosai saboda yanzu ana samun su sosai yawwa kuma kamar shinkafar mu na gida gaskiya tana da sauki dan yanzu a loka ɗari kuɗi ake siyarwa to gaskiya kamar shinkafa na gwamnati gaskiya yanzu ba a siyanta saboda tana da tsada amma sauran wanda muke nomawa a ƙasa to gaskiya a dai kaduna gaskiya yana da arha sosai to fatan mu dai hmm. ainihin wancan ma na gwamnatin shi ma zai sauko kuma manoma da Allah su kara saukar da ainihin kayayyakin abincinsu to in suka sauka zaka ga Allah yana sa musu albarka a cikin abubuwa fatan mu dai Allah ya kara saukaka Najeriya kuma ya kara bunƙasa Najeriya da wa'an arziki mai amfani. To mun gode kwarai da gaske eh, Malam Abdullahi. Ina jin har yanzu dai a Kaduna ne yau layukan Kaduna suke ta shigowa. a wane ne kan layi yanzu daga Kaduna? abubakar ne abubakar baban abubakar ah, me za ka faɗi kan farashin kayayyakin abinci musamman ma dai farashin hatsi mu dai fatan ubangiji Allah ya fitar da farashin nan saboda gaskiya kan baya abubuwan sun kama ji wallahi ya sauka ne yanzu kaga alamar cewa ya sauka gaskiya da labarin da muke ji muna ji ana cewa ya sauka ya sauka haka to mun gode ya ah, mun gode kware da gaske sai kiranmu na gaba daga ina ne daga nasarawa wane ne kan layi daga nasarawa assalamu alaikum wa rahmatullah aminu alaikum wa ke magana suna na sha'ayin zan yanci yake fi jihar nasarawa alkalin kungiyar mu da ma'abota kafafen yatsa labarai da cigaban kasa a ah, malam sha'ibu akwai wani canji da ka gani a farashin kayayyaki abinci musamman hatsi kwanakin baya an ɗan samu canji a 'yan kwana gab kafin sallah ɗin nan. Mm, canji kamar yaya? hada-hada sallah ya zo gaba ɗaya suka mai da farashin kawai ya ma fi na da wani gurin yadda suke cewa. Wato har yanzu har yanzu ba a ga canji ba kenan. Na je sayan shinkafa a kasuwa. Eh. Aka ce mun ɗari da hamsin ake sayarwa. A ɗari nawa ban ji ka sosai ba, kace nawa aka ce maka nawa ake saidawa? aka ce min ɗari uku da hamsin kafin in je kenan. Eh. Amma da na ji sai kawai mutumin yake ce ya ne babu rage. A hakan ma shi kaɗai yake sai da shinkafar duk sauran babu sun ɓaɓɓoye sai shi kaɗai an mai layi ana ta abun nan sai ya ga dama in lokacin ma in kai magana ma ya ga dama ya kalle ka. To a gaskiya zan ce hmm. an samu sauki amma kuma gaskiya ba a samu ba. to Allah ubangiji ya kawo mana sauki mun gode kwarai malam Sha'ibu daga jihar Nasarawa bari mu karkata mu tafi jihar Kwara wane ne akan layi Mala Ibrahim da Allah ko za ka rufe rediyon ka Eh na kake. To wane ne ke magana Mala Ibrahim daga Kwara State oh, Sunan ka Mala Ibrahim ne Eh to takwarana me za ka faɗa mana game da farashin wato kayan abinci a nan jihar kwara musamman inda kake garin da kake eh to eh har mu ce mun gode ma Allah gaskiya yanzu abinci ya sauko hmm. a da muna sai bukun masara dubu goma sha biyar eh. a yanzu ko ya koma dubu takwas wato buhun masara yanzu ya wato buhun shinkafa ka ce a na masara buhun masara da kuna saya kan dubu sha biyar yanzu ya dawo dubu takwas ya dawo dubu takwas insha Allah mm. wanda ake saidawa dubu takwas na ita wannan masarar sabuwar masara ce ko kuma farashin kamar tsohon masara ce dai kawai saboda an samu sabuwar masara kasuwa ta faɗo. eh lalle sabon masara ne tsohon masara ita ce dubu tara dubu tara wato ita ma dai an samu sauki kenan daga dubu sha biyar ta dawo dubu tara an samu sauki da ita ma dubu goma sha hudu ne har sha biyar mun tsaya hmm. wato dai an samu sauki sosai kenan a an samu sauki yanzu yaya batun farashin shinkafa a nan wurinku to shinkafa ma haka zalika a da muna sayan kongo guda ɗari biyar ɗari shida hmm. to yanzu kuma mun koma ɗari uku ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku yes haka wato ita ma dai an sami sauki kenan a insha Allah an sami sauki To mun gode kwarai Allah Ubangiji ya ƙara kawo mana sauƙin wannan al'amari bari mu karkata zuwa jihar Kebbi. Wane ne kan layi daga Kebbi? Assalamu alaikum sunana Muhammadu Fukai. malam ko za ka rufe rediyon ka yana sake dawo mana cikin kunnuwa sunana malam muhammadu fakai a me za ka faɗi game da farashin kayan abinci a nan kebi to mu dai a nan gefen kasar zu gaskiya muna fama da matsananci ga fannin 'yan kasuwanmu domin abincin sai mu ji ya sauka ta wani fanni amma ta nan gefen abun sai tsananta yake tsananta kamar yaya farashin siya hawa yake daga inda muka san shi yanzu kamar ga misali masara da shinkafa nawa nawa ake saida su a nan wurin ku to a nan gefen mu dai shinkafa kana samun ta ɗari biyar ɗari shida haka kwanon wake kuwa ɗari biyar a da kuma mun sai shi har naira ɗari uku da hamsin sati kamar biyu da suka wuce mm, wato kamar abinda da kake faɗi shine cewa a cikin sati biyun da suka shige din nan wurin ku kamar haurawa ta yi kenan kwarai haurawa yake sosai kwa to Allah ubangiji ya kawo mana sauki Allah ubangiji ya sa ya sabko bari mu je mu jihar Jigawa wane ne kan layi daga Jigawa Jibrin Isiyaku Jilaka mutane daga garin Oyo Malam Jibrin yaya farashin kayan abinci yake nan wurin ku gaskiya muka a nan har ga Allah yanzu gaskiya muka da sauko mana ba inda ga yanzu shinkafa yau inda ma sai ka aune ta naira ɗari bakwai kwano ɗaya hatsi sai ka aune shi naira ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da saba'in za ku har mun da har mai sun ya ce mu ga idan mu ga sun ba mu cire tutun nan. Wato idan ka ce idan ka ce hatsi din nan kana nufin kamar ko dawa ko gero ko masara ko me kake nufi? A'a gero mun ai ka san muna mun fi amfani da gero. ba wai mun amfani da dawa um, kamar gero dawa ne muka amfani da shi masarar ma muna amfani da ita amma a gaskiyar su ne mun fi amfani da gero hmm. shi ne naira dubu eh, naira ɗari biyu da naira saba'in kwano shinkafa yau in nan ma mun aune ta naira ɗari bakwai haka kuma buhu in kana son ta sai ka sai naira dubu eh, goma goma da ɗari biyar dubu goma sha ɗaya To, Malam Jibrin Allah Ubangiji ya kawo sauƙin wani abu mun gode. Na jin kiranmu na gaba daga Nasarawa ne? wane ne kan layi daga nasarawa kana kana jin mu Ibrahim Usman ne daga Nasarawa State to a Ibrahim Usman ya farashin abinci yake na wurin ku daga wani gari ne kake kira a jihar Nasarawa daga yankin rayawa na daddare yankin rayawa na daddare na daddare wato a nan kasar nasarawa ko kasar kefi ko kuma ta wajen akwanga bayan lafiya in ka bar lafiya yau wato ta wajen lafiya kenan ya farashi abinci kenan eh. wurin ku wajen mu sai dai hakuri fa gaskiya wallahi muna cikin wani hali na sadan abinci har yanzu wallahi har yanzu babu wata alama ta cewa da yake gashi ana samun hatsi sabo da kayayyaki amfanin gona da yawa musamman mata nan wajen lafiya din nan ga doya ga roko ga makamantansu amma bai sauko ba ina yanzu sai dai mu yi hakuri kawai don sadan to layin ya layinsa ya yanke masu sauraro iyakaci abin da za mu iya wato karɓa kenan a yau a kasance tare da mu a gobe. Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. al'ummar duniya na fuskantar mugun kalubale daga yakin tafkin chadi wajen murkushe kungiyar ta'adda ta boko haram a wani hannu kuma ana kokarin taimakawa waɗanda rikicin da kungiyar ta haddasa ya jefa rayuwarsu cikin tagayyara da suke buƙatar taimakon jin ƙai a wajibin da ta yi wa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya jakadar amurka a majalisar samantha power ta bayyana irin labaru masu susa zuciya da ta ji daga wasu mutane yayin da ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijiran da suka arce daga rikicin boko haram ta ji yadda aka wawure kadarorin mutane daga gidajensu kana aka ƙone gidajen an kashe maza da, yara maza an yi wa mata fyaɗe tare da sace mata da yara mata ta ce wajibi ne sojoji su ƙara ƙaimi a yaƙi da boko haram in ji jakadiya samanta fawa ƙawancen sojojin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da dakaru daga ƙasashen benin da kamaru da chadi da nijar da najeriya suna taka rawa wajen inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen da tsara shiri da kuma musayar bayanan asiri. Duk waɗannan ƙoƙarin sun haifar da sakamako mai kyau cikin 'yan watannin nan da suka gabata da suka haɗa da sako dubban mutane da aka yi garkuwa da su. An lalata sansanonin 'yan ta'addan da dama tare da kwato kashe saba'in da biyar cikin ɗari na wuraren da Boko Haram ta mamaye a da. Jakadiya Fawa ta jaddada cewa yaƙi da boko haram dole ne ya mutunta 'yancin bil'adam jakadiya fawa ta yaba wa ƙungiyar tarayya turai da birtaniya dangane da taimakon da suka baiwa dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da ƙungiyar boko haram ta lura da taimakon da amurka ta ba dakarun na kuɗi dala miliyan saba'in da ɗaya da taimakawa da masu ba da shawara da dabaru da kuma kayan aiki ta ƙarfafa ƙasashen da ke cikin majalisar ɗinkin duniya da su ƙara taimakon da suke bayarwa a kan wannan ƙoƙarin da ke da mahimmanci domin murƙushe ƙungiyar ta'addancin bacin ƙarfafa sojoji bisa ga yaƙin da suke yi kamata ya yi a ƙara mai da hankali a kan buƙatar taimako na jin ƙai in ji jakadiya fowa cikin shekaru biyun da suka gabata amurka ta ba da taimako na jin kai na fiye da dalar amurka miliyan 281 ma kasashe da rikicin boko haram ya shafa amma duk da haka akwai ƙarancin kuɗi akwai mutane kimanin miliyan biyu da dubu ɗari biyar da suka zama 'yan gudun hijira cikin ƙasashensu wasu dubu ɗari da hamsin an tilasta masu ficewa daga iyakokin ƙasashensu. Abin lura da shi shine cikin masu gudun hijiran fiye da kashi casa'in cikin ɗari sun samu mafaka ne da 'yan uwansu. Wannan kuma shaida ce ta nuna ƙauna da soyayya da ke yankin duk da mugunta da kisan gilla da ƙungiyar Boko Haram ta aiwatar. Yanzu ne lokaci da ya kamata al'ummar duniya su ƙara ba da taimako saboda agazawa waɗanda suke rayuwa cikin kunci a yankin tafkin chadi lokaci ne na ƙarfafa ɗabi'u masu kyau domin a murƙushe shaidancin boko haram in ji jaka da ya fawa wannan shi ne shirin mirar amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka toma da yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. kamar ya kungiyoyin 'yancin dan adam sun yi kira ga shugabannin kungiyar tarayya afirka kan su watsar da magana mambobin su daga kotun hukunta laifuffuka ta duniya a watan afrilu da ya gabata ne wani kwamiti daga cikin kungiyar tarayya afirka ya ba da shawarar fitar mambobin kungiyar daga kotun ta duniya ko kuma ce icc a turance har sai an yarda da sharuɗa guda uku ɗaya daga cikin sharuɗan shine ba da kariya da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen afirka tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai. a daren jiya laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin aleppo wannan harin shine mafi karfi eh, da garin aleppo ya gani a wannan watan sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin amurka john kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren na jiragen sama tuni dai yan adawa suka zargi gwamnatin syria akan waɗannan har haren duk da dai jami'an gwamnati ba su ce komai a kai ba masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu karfe 6 agogon najeriya da nijar chad da kamaru za mu sake komo muku dauke da wasu shirye-shiryen kafa wannan lokaci a madadin saura ka aiki ibrahim alfahamir ke cewa huta lafiya thank you